shi zama an zuwa ba mu farko ba mu zama ba mu halitta ba mu zama da mai su tafi tsaye tsayin dasa su zai ida musu na zama mai mu don mu zama jini mana abu wani hawan mota mara cikin idan ya zama suke al'umma suna wa suna wa suna suna suka fi wani in ruwa hanyar da ya kara ta wani kala yana ba da wani ko da Allah a gaban da ba a zo kawai da Allah ka sa ya da rubuta kana kana ta kana ta ba ba ta kunya ba Allah da ka tashi bukata za ka je dan Allah a zabe mu zaman na farko ka je ka bada kuɗi ka ce a ji maka ayi ma addu'a ka ce ayi maka kaza a je a rokan maka Allah ya baka mulkin da za ka saba mishi akai fi dinihim aw dunyahum fa idza khana fi ma atmina alayhi fa lam yansah fi ma qalladahu imma bi tabi in yace amana a ce amanan da aka bashi ko ko bai musu ikhlasi tsakanin shi da Allah ba abin da ake nufi ikhlasi tsakanin shi da Allah taki an san taki na manoma ne ana mulkin soja kuma kowa ya ga mulkin soja zamanin mulkin soja ina ake samun taki a bariki taki ba har taki bane ne kai ki bariki barikin soja ne kai ki barikin soja mai manomai shi manomin shi yaje yaje barke soja kunna ya roka a bashi a sama su sannan aka kudi a tara zamanin siyasa kuma duk masu siyasa wanda ya kama taki wanda ya kama kaza sai lokacin kamfen ya kai sai a sassake abinda ake son ka ba su taki su yi sauma abinci ya wadatu a sayar kasar waje kasa ta samu arziki ina ruwanka da ka sake man ka zarfe ko ka zarfe wannan ba ka zarfe shekara hudu ka zarfe shekara ɗari don Allah wanda Allah ya naga shi zama gwamna a wannan zamanin da ake kiyayen shari'a ya abinda abin da kai kake to shine ka zarce su dari riban ka kenan kai tsara in Allah ya danka mulki a hannunka ka zama gwamna ko sarki ko menene wallahi ban da aljanna da yardar Allah duk abin da ka samu kai kasara sai za taki zaka ba su ne su yi noma a ci abinci kasa a wadatu a sayar kasa waje kasa ta samu albarka ba za a dauki akai barikin soja bane saboda soja ke mulki ba za a dauki aiki siyasa saboda siyasa kaza abin da za ka yi duk tsakani da Allah Allah ya dada ne lokacin da aka zabe ka farko da taki kai sai da kai samtin lokacin da aka zabe ka farko da Allah ya kawo ya danka maka ko suna so ko ba sa so to yanzu ne ka shigar da dabaranka da hankalinka to yanzu ne kuma Allah zai nuna maka zai nuna maka matsayin kowa ne ana nada ka Allah ya ga dama ya bani kulillahumma malikan mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka wa man wa man bi innaka ala kulli anuna min wani shugaba da zai iya cewa innahu ala kulli shay'in qadir wallahi tallahi rabbil iya ba wallahi yaudarar kanmu muke yi ka ce Allah ne na gada ma ya nada ni kuma Allah ya sa zan zarce duk duniya su kiya wallahi sai na zarce in kuma Allah yake ba zan zarce ba Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u zaljad min kuljad abin da nake so shine na tsira habga Allah madaukin sarki wallahi tallahi ce kwana nawa kwana 40 ka zama kai ne sarki ko dan majalisa ko gwamna kuma ka zama waliyi cikin waliyan Allah madaukin sarki ka gwada ka gani in kana so ko wane ne kai ko gwamna ko sarki ko talaka ko wane ne ka fara daga yau zuwa kwana arba'in ko wata biyu sallah a cikin lokaci makocin ka kowa hakkinsa komai ka tafi yadda zan Allah ya tsara maka wallahi sai ka ji ɗanɗanin zaƙin imani a cikin zuciyarka za ka zo ka ce ba duniyan nan da samun ta da rashin tafi sunan mutane ka zama gwamna a zamanin da ake shari'a yayin shari'a ka ce sai ka zanta shekara hudu hudu sau biyu sau uku dokar kasan mata hana kai so uku ko tana ba da izini so biyu za yi kowanne ne abin abin tausayi ne abin nasiha da ya kamata a yi musu kenan ai tun da Allah ya nada ka zama gwamna zamani yayi shari'a ai Allah ya kawo aljanna ya danka maka hannunka kyauta kyauta za mu zo mu ji abinda mu muwaraka tubun naufal ya faɗa manzo Allah sallallahu sama ina ma da ran da zaka bayyana da wannan shari'a ina da karfi na zazzare idanu na yi ruwa na yi tsaki a cikin kare ka a cikin kare wannan shari'a yana jimami yana takaici lokaci ba zai ba zai riske shi ba abu a kawo addanka a hannunku Allah ya kawo aljanna ya sa muku hannunku kyauta sannan ku ce ku mulki kuke so da kudi ina za ka da mulki ina za ka da kuɗi wallahi tallahi wanda duk ya zama gwamna wannan zamanin shari'a yace zarcewa yake su ko shugaban kasa yayi fasara ka samu yardar Allah Allah ya sa ka aljanna shine mulki amma me za ka yi me za ka yi an gama tun kana cikin mahaifiyarka shekara hudu za ka yi shekara takwas za ka yi shekara ɗari za ka yi an gama ba abin da zai karu ba abin da zai rabu abin da Allah ke so ya ga ikhlasin zuciyarka me Allah ke nema gare ka shi ke so ka yi falam yansa fi ma qalladahu imma yace bai nasiha a cikin amanar da Allah danka masa ba budgetin kasa budget ne na kasa fa ba na su ba na gwamnatin soja bane ba na gwamnatin siyasa ba da kai da a ciki ba ka da yi tasarrufi yadda ga a ciki إما بطبيعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به yace rashin nasiha din da yake yi cikin amana ya zama ka tozartar da amanan baka nuna musu abin da ya waje ba a kansu su yi ba a ce wajibi ne a kan gwamna ya ce matalakawa fa Allah ya ce a kiyaye sallah akan lokaci a gyara masallatai a ba limamai albashi a ce a yi wa'azi ɗan hisba ku zo duk inda aka je aka ɗauke wuta ko babu iya lokaci ba maimakon musulmai su cinko su cinko su wahala ku tsaya ku gyaggyara duk inda aka je wani abu zai kawo a je a kowane wata gwamna zai ba kowa albashi kowa ya je ya zama 'ya'yan gwamna kenan ka sanar da su abin da ya nazarce su min dinihim wa akhdhihim bihi ka kama su kuma da addinin Allah ya ce ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza duk wanda bai ba za ka gwamnati da zazzare idanu a kama shi ina wakiltar manzon Allah ne nan shari'ar manzon Allah ke yi ina wakiltar ina wakiltar karshen sai daga shekara wakiltar shehu Usman kenan ko ko wakiltar manzon Allah sai na bakar ya riga ka wakiltar sai na bakar Umar ya riga ka wakiltar sai na Umar sai na Usman Ali har aka zo Umar bin Abdul Aziz har aka zo kana wakiltar shehu mujaddidi in ba ku yi kaza ba za a kama ku za a yi muku hukunci za ku ga fushin gwamnati za ku ga fushin sarki za ku ga fushin mataimakin shugaban kaza za ku ga fushin majalisa za ku ga fushin kaza kaza kaza kaza me ne mulki wani mulki ne ma ke yi kalli wanda kai mulki mana mai sarki duk mulkin ka kaga kyan annabi yusuf da shugaban kaza guda annabi yusuf ba ya kyau duk mulkin ka ba kai annabi yusuf ba duk ilimin ka ba kai annabi Yusuf ba duk darajar ka ba kai annabi Yusuf ba duk Allah ya hada kyau da daraja da ilimi da annabci da manzanci Allah ya danka a hannunsa kuma ya bashi mulki yayi mulki yayi mulki yayi mulki karshen rayuwar sai zo rabbi qad ataytani min al-mulk ya Allah an zarki an zarki an zarki ga ya kare yau qad ataitani min al sai dai ka ce an baka mulki duk inda kai da mulki sai ka je wurin matsafi ko mai duba kuka ce bincika maka annabi yusuf shi ke fassara mafarki wa allamtani min ta'wil ahadith فاطر السماوات والأرض كين محل الجزم ميدا كسا أنت ولي في الدنيا والآخرة كين مجبن تلك الأمرنا الدنيا والآخرة باشو غبان سياسة باشو غبان سياسة قرر بشينا أنكمت كاجي داما يجي حقو أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما ولا مسلم تنكسي هدو shi annabi Yusuf yake roƙon Allah Allah ka sa na mutu ina musulmi wannan musuluncin da yanzu shugabanni ke gudu wa alhiqni bis salihin kaji ka da biyu manzo ne fa Allah ma yake wa alhiqni ina ma na alhiqni da Hausa ka riskar da ni ka da ni eh zai mana amma yana bukatar eh eh ka A, ai yana bukatar da eh, ka riskar da ya Allah wa Allah ina fatan a dan saka ni cikin ba a dan a saka ni cikin bayan Allah da wanne ne fi tawa ba wa akhdhuhum bihi wa imma bil qiyam bima yata'ayyanu alayhi min hind shara'ihim wajibi ne akan gwamnati kiyaye shari'ar mutane shari'ar addinin musulunci wajibi ne akan sarki wajibi ne akan majalisar Kano a majalisar ko ina wajibi ne akan musulman da ke majalisa suke hausa suke hau suke kaza kaza kowanne ne ya nuna cewa musulunci shi ma ga waye san farkon kakan shi ne shiga musulunci ba ne ya sani Allah ya ba ya ba kyauta jinin ka kakannin kamin sa'an da an samu mulki shi a take a ture ai an yi hasara wa an anha ya kiyaye ma mutane shari'ar ya kare musu shari'ar su kar a zo a yi sakaci a cikin shari'ar ana ingilanci ana ba'a da shari'a gwamna ya zara fiye da siyasarsa da ya ga an cike da addin shari'ar musulunci gwamna ya tashi da jiniya da menene da menene sarki ya tashi da hawa da menene da menene majalisa tashi kaza kaza kaza a zazzara idanu fiye da in an taba kungiyar siyasarsa ko an taba dukiyarka ko an taba shugaban kasarka ko an taba shugaban fiye da haka za su zara idanu mu ne muke kare shar'a mu ce wakiltar shehu mujaddadi shehu mujaddadi mun gane ko sai a san ashe addini da gaskiya والذبل عنها لكل متصدي لإدخال jahilatin fiha ka kare musu addinin su saboda duk wanda zai zo ya shigar da wata bid'a ko izgilanci ko shakiyanci ga cewa kafin hizba ya ce hayya ala gwamna da kansa zai ce a ana jiniya ina za a an ce ta haddin shari'ar musulunci gwamna ya kasa bacci sarki ya kasa bacci aw ah. tahrifin li ko mutum ya shiga gidan rediyo ko talabijin yana wasa da alkur'ani yana wasa da addini don gwamna don malamin gwamna ne malamin mataimakin gwamna ne malamin a kyale shi wallahi ranar lahira Allah zai kama shi Allah zai kama almajirin shi mataimakin gwamna Allah zai kama almajirin shi gwamna Allah zai kama almajirin shi dan kasuwa Allah zai kama su duk baki daya saboda an yi barna addinin Allah kuma ana gani aka kyale au ihmali hududihim ko ko yayi wofintar da da hajji wani ya yi sata wani ya kashe mutum duk dan ɗin da mu ne bacin mu ne mu yake karewa sai wani sai wani a shale shi wallahi tallahi sai ai bayani ranar lahira au tadli'i huquqihim ko a tozartar da hakkokinsu musulmai au tarki himayati hawzatihi ko ai sakaci a kasa kare musu dukiyarsu da su da halin a kare farewa za a yi kowa ya kwana gidan shi lafiya kowa ya yi buri kanti shi lafiya da yamma ya rufe ya dawo gida ya kwanta lafiya ya kama iyalansa abinci zauna lafiya amma wannan je ya karya aje a fasa a kona a nan da dukiyar mutane gwamna Allah zai tambaye shi sarki majalisa duk wanda ke da hannu a ciki kwamishinan yan sanda kada ta tsammanin cewa mulki ka hau ka tara rubuta ka gama kenan duk abin da kake tunda da ka fitar da kawa kasa kuma la'iku na rubutawa ran lafiya za a ce ikraki ta baka ka na lafiya da yawan alaihi katiba bayan gwamna shekara kaza shekara ɗari a kasar musulmai ya aka jinin su ya zuba kyauta ya aka yi aka ci su ya aka ci zartar da hakkin mata ya aka ci zartar da menene ya aka ci mutuncin kaza kuma kana nan mulki ne kadai kai kadai mulki zai kare mulkin kai kadai zai kare sauran al'umma ba da kuri'a ka kadai ka hukun mulki أو ترك حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهم كي saki كياكي مكي makiyansu yan fashi da makami shugaban kasa mataimakin shugaban kasa gwamnati za a tashi ne a yake su a hana su mutum ya tashi tun daga gamborin gala tun daga bodar chadi har da ruku ya kwana lafiya ya je kai sana'ar sai sayar ya dawo da dukiyarsa lafiya in ba haka ba kuma za a yi hisabi aw tarki siratul adli fihim faqad gashaw aw taraka sirata al-adli ko ko a'a gwamna bai duba tarihi fira labarin manyan mutane masu adalci Umar yayi kaza Umar bin Abdulaziz yayi kaza Imam Malik yayi kaza Sheikh Usman yayi kaza a yada wannan a cabinet a yada wannan a majalisa a yada wannan a ofishin gwamnati duk waɗannan bai ba aka ce wallahi waɗannan duk da muka karanta suna ci abubuwan da gwamna zai yi sarki zai majalisa za ta yi in aka yi sakaci an ci amanan al'umma ba za a shiga aljanna tare da su ba قال القاضي وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة والله أعلم ما لا يفسره باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب في باب ke بيان ذا a امانه amana daga da kuma ga abin da manzo Allah ce illa lam yadkhul ma'ahum aljanna ba zai shiga aljanna tare da su ba abin da manzo Allah ya faɗa kenan kuma mun ce musudul wa'id muna da ka'ida da muka tafi ko gashi nan sun fassara to me ake nufi ya zai shiga aljanna kenan eh ba zai shiga aljanna ya shiga ya zai kenan har ba wannan ba ba za su riga shi bane to a'a ce ne nan ba zai shiga aljanna ba to ba zai shiga aljanna ba sai an je ai masa azaba gwargwadon shekara nawa yayi mulki ko adadin daɗin da ya ji a yabiya a cikin wuta sa ne zai shiga aljanna ko ko a'a ya shiga aljanna ba zai fita ba wannan kuma kafirci kenan suka ce wanda ya halatta haka ya kafirce ya shiga wuta ba zai fita babin bayanin cewa za a ɗauki amana a waɗansu zukata sa'annan kuma fitintinu su zo suna faɗowa ɗaya bayan ɗaya Allah ya kiyaye eh? ya ta farki eh. in bai halatta ba ya san laifi ne ya yi sakaci ya musu yana musulmi ka'ida sai darul hadith al-usul wa'id ayoyi na hadisai da ke ba zai yi ba ba zai kaza ba me ma'anar su wani suka ce a yi musu tawili wani suka ce eh za a yi tawili amma a kyale su da zafin su don kowa ya guje su eh قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع وحول السند قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال أنكر مرة سيدنا حذيفة الله كرم سدايتي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu hadisai guda biyu a shi sa zamanin sahabba da manzon Allah haddasa na ake haka ne ko Allah ya yi muna hadisi guda biyu na ga ɗaya ina jiran dayan biyu قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر يتي تبت ناقة إنا جرا شورا أيام دب حدثنا يتي قبل شوى من زق الله ابن حديث يتي منا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال يتي أمانة تاسوكو أتكين أصل زكاة متاني ثم نزل القرآن فأن القرآن القرآن يسوكو فعلموا من القرآن وعلموا من السنة هنا قال الله أهل السنة أهل صحابة أهل السنة فعلموا من القرآن وعلموا من السنة إذا في الكتاب والسنة to laifin Muhammad bin Abdul Wahhab dan ne yake kira zuwa a dauki littafin Allah da sunnar manzon Allah wai in dai manzon Allah na da abin da fada duk wani wanda ya fada wani abu ka kyale shi ka dauki na Manzo Allah shine laifinsa ya bata ma malaman su ya bata ma shehunan su ya ce a fifita manzon Allah akan manzon Allah yake amana ta sauko tsakiyar zukatan mutane sa'annan alqur'ani ya sauko suka koyi alqur'ani suka koyi sunna ثم حدثنا يتي سألنا من الله يتمنى حديث يتي عن رفع الأمانة يتي كما أمانة زازو أتوكي كأوة بكاتا mutum zai waye gari ya zama ba shi da amana ana kallon mutane kamar kuma aminai ana shirya al'amura na alkhairi babu amana zukatansu kowa ya ta aika sai ya ci amana ya zamba cikin aminci ya yaudara kuma duk suna lalacewa ba wanda ya ci bukatar ta biya sai mun Allah ya ce qala yace yanamu rajulun naumata mutum zai bacci fatukbadul amanatu min qalbihi kan ya da daga an cire amana zuciyarsa cewa ya gari mayaudari mazambaci maciyin amana amma ka shi da furfura saboda ai cewa za a dauke amana ya ce za a aske gemu shi a cikin bacci ya ce za a aske furfura ya ce da gemu da furfura da yana da kana kallon suna nan daga nan kuma an cire amana kana ganin shi abin kirki yana nan yana cin amana yana zambacin aminci yana yaudara yana kalliya fatukbadul amanatu min qalbihi faya zannu asaruha mithla alwaqt sai kaga alaman gurbin alaman amana din ke zama kaman alwaqt alwaqt mithlu nuqta illa anna alwaqt yahtalif an nuqta bi tilafi lawni an nuqta shine a diga abu haka nuqta kenan nuqta a diga a diga abu to aka diga abu sai aka zo kuma aka samu wani abu shima ma ido amma kalarsa ya sha أنت ولا أمي ولا أمك ولا أبي ولا أبو ولا شيخي ولا شيخه ولا ابني ولا ابنك قد فصل النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء وبينه مفهوم abin da wanzu Allah yake ka faɗa ke sai ka koya matan ka haddace kar ka haddace dan ka haddace kana faɗa ke nan ka faranta manzo Allah kai يتي الصلاة خير من النوم هاي أتفاد النوم نظر قول ها آه، يا يا تنبيه ما تنبيه شو ما كان تمام بار جواب إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ما معنى فقولوا مثل ما يقول to yace as-salat khairun minan nawm sai kuma ku ce ne khairun minan nawm Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah zamu kuma da asuba cikin da la'asar da ku kuma da asuba da asuba ne ake karatu sai farko ko as karshe Allah ya karbi sallan kowa ko Allah ya karbi kina المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى أما معنى الحديث فالحديث الأول اختلف فيه على أقوال أحدها أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء إذا فرفر حديث كنا معناه تفرقوا شيني من النبي أن باش معجزة فتوقت المعجزة لتقبع fa amana bihi bashar mutane suka yi imani da shi wa amma mu'jizati amma ni Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jizata al-azima al-zahira fa hiya al-qur'an alladhi lam yuta ahadun mithluhu fa li hadha qala ana aktharuhum sabi'an yace amma ni mu'jizata al-qur'ani akaba da ba ba kowa ba kuma al-qur'ani minna nan har annabi kasa ba za a taba soki ba za a taba shafewa ba tafayyini zai shiga ciki don abu ne eh, ana so a nuna ma masu sihiri ya kashe su manzo annabi isa likitanci in individu yana warkar da su ko ne rashin lafiya wannan ya tada matacce shi ya zama mai kenan to shi ne abin da aka ba su kenan eh, za a iya shigar da shakka da abubuwa a ciki amma alqur'ani zahiri wajihan ba ne yake kuma duk wani mai hankali wanda ya san fasaha da mene ne san alqur'ani ya fi hankali ya fi karfin hankalin ɗan adam قال حدثني يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال sa'annan ya sake bacci ya yi bacci aka cire amana ko sauran kaɗan ya sake bacci kuma aka cire yawa ya gari ba shi da ko ɗaya fa ya zallu asaruha mislal majal in ya sake barci kuma sai a zo a cire amana sai ga alaman wajen amana ke zama kamar almajal almajal shine duk manomi ko mace mai dakan sakwara ko mai sai ga hannun tafin hannun ya yi wani kanta ya yi menene ya yi kauri ko wannan abin da yana da wuyan tafiya yana da kauri yana da wuyan tafiya yasa wannan abin da aka cire amana ya tsaro da kyan zai tafi ma'ana amanan babu ita ke ka jamrin da wa ala rajulika ka ce garwashi ne da ka taka da kafarka garwashi ne tafi sai alaman ya zama a garwa garwashi ne ka taka da kafar ka jarje haka garwashi yayi ne ya tafi kafarka kuma ta yi ne dororo ta kumbura ta yi ne ba haka bane fana fita fatarahu mutadiran wa laysa fihi shay'un da ka dauki kafanka ka darje garwashi garwashi ya kone ka gutar garwashi ya mutu sai kafan ya yi dororo ya kumbura ba komai shi sai ruwan surkani ثم أخذ حسن فدهرجه على رجله sai da zama da misali sai ya ɗauki akuwa ko dutse sai ya darje shi da kafarsa فيصبح الناس يتبايعون sai mutane su wayi gari suna suna mu'amala suna hulɗa suna cinikayya suna saka da kuri'a suna zabe suna komai la yakadu ahadun yu'addi amanata karata wa zai amana tsakani da Allah hatta yuqala inna fi bani fulanin rajulan amina saboda tsananin wahala da ake ai unguwa kaza za a samu mutum ɗaya yana da amana hatta yuqala lirrajuli هر اشيء ممكن ما اجلده ما ادركه ما اعقله ce ai wannan mutumin yana da hakuri yana da hankali ya san ya kamata wa ma fi qalbihi mithqalu habatin min khardal min imani tare da cewa duk da cewa an ce yana da hankali yana da hakuri ya san ya kamata yace ba shi da amana ko da kasan kucin jankiya shi na cikin zuciyarsa fitina ce wahala ce sai yawa duk wanda yana da alaman sanyi sanyi ya dan barge mu da da furfura ya ai mutumin kirki ne tare cewa ba shi da amana ko kankani a cikin zuciyarsa in fitina sai fitina duk inda ka dan sanyi sanyi wai inda fata ta ci laushi nan aka fina da inda ka ji dan alaman Allah sai ka ce aura da mutumin kirki ne ainihin ne akwai mutumin kirki ainihin kaza kaza kaza wanda kake cewa mutumin kirki ne ba shi da amana an ɗebe amanan cikin barci Allah ya kiyaye to sai Huzaifa ce wala kad ata alayya zamanu yace wani lokaci da da ya wuce ma ubali ayyukum baya ban damu ba duk wanda na tsara ma kuri'a ban damu ba kowane ne nayi kasuwanci da shi ko hulɗa da shi ban damu ba la in kana musliman la yaruddunahu alayya dinahu dinahu in musulmi ne kiyaye addinin shi zai sa ya ya rabu da ni ba zai cuce ni ba ba zai kare ni ba ba zai yaudare ni ba in yana da tunci ya lizinci addinin musulunci musuluncin sa imanin sa zai kare ni zai hana shi ya cuce ni wala in kana nasraniyan aw yahudiyan la yaruddunahu alayya sahihi in bakare ne ko ba yahude ne to sa'ihi sa'insa zai hana shi ya cuce ni in musulmi ne to musulunci zai hana shi ya cuce ni in ba yahude ne da misare ne to yana zaune kaso sabon gari sarki ya aika alkali an aika dan sanda an aika kwamishinan yan sanda in addini shi bai hana ya cuce ni ba ganin cewa ba za a yadda ba za a kama shi akwai hukunci tsoron wannan zai sa ya kare ni ba zai cuce ni ba wa amma yawma yace wannan lokaci ya wuce amma yanzu yau halin da muke ciki fa ma kuntu li ubayi aminkum illa fulana wa fulana ba zan yi mu'amala ba zan yi kasuwanci ba zan yi hulɗa da kowa ba sai wani da wani ba zan kada kuri'a ba sai wani da wani su ba kenan hmm? ha ba وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عدي وكيع وهو السند قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الاعمش بهذا الاسناد مثله abinda sai na hudai faɗa kenan ko da zai sake dawowa kuma yana zancen amana lokacin fitar babu bayani annal islam bada'a ghariban وسيعود غريبا فطوبى للغرباء وإنه يقرب بين المسجدين إتباب لك بيان سوى الدين المسلم يا فارا ينا باكو ينا غريب ينا دروني ne zai karfi zai kuma dawo yana ce rauni yana da bakwanta a yi mishi komai a yi kaza har kuma kafin Allah zai girma ya karfafa shi wasa ya udu gariban wa innahu cewa addinin musulunci ya aridu bainal ne zai tare tsakanin makka da madina ya aridu ai zai tare kamar yadda maciji ke tarewa a cikin rami a tsakanin makka da madina mun gane ko قال وحدثنا محمد قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان ابن حيان عن سعد بن طارق عن ربيعي عن حذيفة قال أن كربونا سيدنا حذيفة الله يكرم سيدنا وأن سيدنا حذيفة شيء كما صاحب السر shine ce mutane sun kasance suna tambayar manzon Allah alkhairi ni na kasance ina tambayar manzon Allah sharri saboda kan na fata a ciki manzo Allah saboda kiyaye sirrin shi manzo Allah ya kebe shi da waɗansu da bayanai ya fa bai fada mu kowa ba cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ta kala عن حذيفة قال كنا عند عمر mun kasance wajen منقطع umar ibn al-khattab al-khalifa al-thani ba'da صلى sallallahu alaihi wasallam فقال سيدنا عمر يتي أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن وانين أتكم يجب من ظن ألا نام غنى دنغني لفتن جنوب فقال القوم كما نسبتي نحن سمعناه أي منجي منجي أبدا من الله فلا قبل فتن جنوب فقال سيدنا عمر يتي لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره أأ ko dai kuna tsammanin ina tsammanin fitinan da kuke nufi ma'ana mutum ya fitinu da ƙasarsa matarsa makocinsa shi kuke nufi ko kanu jan suka ce eh abinda muke nufi kenan قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة أنت لما تيجي تجيبها da ƴaƴansa da makocinsa kana son ta da shi kamata kai ba shi yana abin da ba shi kamata yi ba ka kyale shi ko makocinka kana ganin abin da shi yace waɗannan laifuka ne da in kai sallah mai kyau azumi mai kyau sadaka mai kyau Allah zai kankare waɗannan laifuka ba fitinan da nake nufi kenan ba fitinan da nake tambaya fitinar da za ka shimfiɗo kamar kumfarce ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر wanne a cikin ku wane ne a cikin ku yace Allah na magana fitinar da za ta tunkuɗo kamar kun farke hala hu sai kowa ya shiru dan ba su ji wannan ba abinda suka ji manzo Allah ya ce in mutum ya saka ji da ya share matarsa tana abinda ba shi ke kamata kai ba abubuwa ne da ba ba su da nesa amma da ya kamata khilaful aula in kai kyale don kana santa ko ne kina san shi ko dan ɗanka ko yarka to wannan laifukan kyakkyawan sallah da azumi da sadaka da zakka suna kankar wannan fitinan da sayyidina Umar ke tambaya shine fitinan da fitintinu da za su tunkuɗo wannan fitina ta zo wannan ta zo kowa ya rasa inda zai sa kanshi har mai hankali ya rude kowa ya rasa kai tawili kai fassara kai surutu har yawon bakin kai tsari ka zo kuma kana kallo cikin jinin na karanta wani ma'ana za ka ba su sai kowa ya tsit kala huzaifatu fa askata alqawl huzaifa ce sai mutane duk suka yi shiru dan ba su da kacewa a ciki fa kuntu ana huzaifa yake sai na umar ni na ji nan fitina kala kala huzaifa sai huzaifa yake سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا فدرتي و تغرد الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا za a bijiro da fitina akan كمن kaman kaman mai taka tabarma ka taba ganin tsinke ɗaya ya zare shi ya sa ya shirya ya ɗaure sai ya gama tsab sai ya ɗauka kuma ɗaya haka zai kai ɗaya ɗaya ɗaya har sai ya gama saka tabarma yake haka fitintinu za su yi ta zuwa sai bayan ɗaya wannan na bin wannan wannan na bin wannan kal hasiru udan udan fa ayyu qalbin ushribaha rukita fihi nusbatun sauda duk zuciyar da aka fitine daga su da fitina sai a saka mata ihu bakin ihu wa ayyu qalbin ankaraha duk zuciyar da yake fitina ya ga abin da bai dace ba ya faɗa ya kiya mukita fihi mutafin bayda hatta tusira ala qalbayn wannan fitina wannan barna ka gani kai shiru sai a duka kalla shine za a zo a ce rana ala kalla bar rana ala kulubin ma kanu yasuduna in kai laifi sai a duka bakar tawbin tawada in kai laifi sai a duka har zuciyar ta zo ta rufe da bakin dibu wannan kuma da ya ga bai dace ba ba haka ake yi ba ba za mu karba ba mun ji a kare imani a kare sai a faɗi ga ma farar tawala farar tawala sai a waye gari rayuwa ta kasu kashe biyu bakar zuciya da farar zuciya ala kalbaini ala abyada misla safa ka zuciya daya faratas kamar dutsen safa dutsen safa za ka ganke ya ka gan shi kuma yana da tauri wani abu da zai zauna a cikin sa da wani shari da zai zauna a cikin sa fala tadurruhu fitnatan ma damat samawati wal ardi san da aka yi musu digo farin digo din nan duk fitina ta zo da za ta cutar su ba har abada matakan sai sama da kasa wal akharu aswadu murbajan zuciya ta bi kuma ta zama baka baka kir sa'annan kuma a samu yarda da shi ne bakin dubu a samu kuma wani dubu kamar tuka ta ko fari a ciki kaɗan kalkuzi kamar tulu ne randa mujahhiyan aka ki randa na rike ruwa in an ajiye randa haka aje ko aka kifa randa fa sai ruwan ya mai ruwa kuma zai shiga yake zuciyar ta zama kaman ganda kenan kaman ku kaman randa kaman kwariya in tana zaune ne za ta dauki alheri aka juyar da ita aka juyar da ita bakin na kallon kasa duk ruwan da ke ci alheri da ke ci zai zuba ne ba yadda za a yi kuma ka sa ruwa ta dauka zuciyar ta zama haka nan ban da shari ba abin alheri ma ba zai iya shiga لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا bai san ma'arufi ba baya kin kuma mankari إلا ما أشرب من من هواه sai dai abinda aka fitine shi da shi na son zuciyarsa yasa duk wanda ya fitini da son zuciyarsa shi kenan sai kaga kaman babu imani cikin zuciyar ba kunya ba tsoron Allah ana ta yin abubuwa kai ka kasa bacci kana mamaki ya ake yin wannan su kuma sun samu abin alfahari abin isa ana yi kaman ba komai ba mala'iku ba hisabi ba komai kamar wanda aka ce ka aina gafara duk abin da kai da za ka yi ka gani ka ga cewa kamar tashin alkiyama za su sai ya bugo shi bai dawo ba ba komai bane kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yasjuduna duk sa'an da mutum ya dan Allah ta ya ihu in yi tuba sai a shafe in yi ci gaba sai a digo digo digo digo har zuciyar ta zo ta rufe da baki da to shi nan zuciyar ta ta jin shakka kuma za ta yi fara mutum ta yanka za ta yi ɗiban zuciyar ƙasa ta je ta ajiye makanta mutu al'umma ta mutu da wahala su sha ruwan kwalara za ta kashe su za sauro kai kana tara makanta dan ka ji daɗi zuciyar ta zama ta ke kashe ke ba abin da zai shiga zuciyar sai abin da ka saba mana son zuciya duk wani mai fadar alheri ma yana yi ko ka kashe rediyo ko ka ce a tsibishe mu sai yi mana kaza kaza kaza abin da kake so abin da za ka faɗa maka a more a yi aiki keke ke a yi dariya a je a yi business a yi abin da zuciyar ke iya ɗauka ke. قال حذيفة وحدثته أن بيت حذيفة sai na fada ma bayan na fada ma na Umar wannan abubuwan da manzo Allah ya fada masu ban tsoro sai nace ma na Umar ai anna bainaka wa bainaha baban mughlaqan ai albishirinka ya khalifa ai tsakaninka da wa'annan fitintinu akwai kofofi manya-manya wane kofar gadon kaya wane kofar sabuka wane kofar kansu manya-manyan kofofi tsakaninka akwai kofa babba tsakaninka da ita amma fa kofar ya kusa a karya wannan kofar yusuf an yi kusa kala umar a kasran la abalak yace karya kufur za a yi la abalaka la abalaka magana ce larabawa ke yi ma'anar ta la abalaka shine mutum wanda ke da kufa da dangi kawanni bakfanni yayye da menene da ya shiga cikin wata matsala sai ga wannan ya kawo gudunmu wanda ya kawo taimako wanda ya menene da menene wanda ba shi da kufa kuma fa in ya shiga cikin wata matsala ba wanda zai ka masa gudunmuwa to shi yasa sai a ce maka la abalaka in za ka yi abu kai abin wanda ba shi da kuda ka tashi ga zagi dan sai kai ka kare kanka shine suke cewa la abalaka ma'ana matsala ce suke suna suna a girman mu. yace kar ya ko da za a yi la abalaka falau annahu futiha la allahu kana yu'ad yace da a ce bura kofar za a yi duk kofar da ka kama ka bude in ka ga da ne ka sai kai ne sai ka rufe amma kofar da aka karya ta aka dauki ko abin nan aka sefa a aka karya ya za a yi da ita ba za ta koma ba ko kula bal yusau sai ku zai a wannan kofar ba karya ta za a yi wa hajjatuhu anna zalika al baba rajulun yuqtalu aw yamutu hadithan laysa bil aghali dace wannan kofar da za a karya ta wani mutum ne za a kashe shi farkon kishin kenan daga nan kuma an samu kishin kenan har sai ta kiyama na bashi wannan hadisi nake hadisin manzon Allah ne ba labari bane ba ta kuyoyi bane to wannan fitina aka ce ta fara daga maktal sayyidina Usman can daga za aka zare takobi aka yi fitinatu sayyidina Usman shi ke na wannan fitina ita ake har yanzu ta zo Falastinu ta dauke ta dawo ta je nan ta dawo ta je nan ta dawo har a da kasa haka manzo Allah ce idza waqa alaihim as-sayf lam yurfa ila yawm al-qiyamah sai dai wani lokaci a samu a sarara a samu a dan huta a nan kasa wani lokaci kuma kisan da zuciya tsanani قال أبو خالد فقلت لسالم يا أبا مالك ما أسود مربادا إلى معنى بقي أسود مرباد قال شدة البياض في صواري إتي أنا ننفلي أكتم بقي قال قلت فما القود مجخيا قال منقوصا إلى معنى تنو كورا لا أكا مجخيا سيشي أن صفر دشي أن جيو أما إذا كان شي كفا أما إذا باكي كفا كفا شي أقول على شي كما قال وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربيعي قال لما قدم حذيفة من عند عمر جلس فحدثنا يجي سيدنا حذيفة إلى سيدنا عمر شي زونا يمنا حديثي يجي فحدثنا فقال إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه يجي جيا أمير المؤمنين لما زونا وجلس لا تنبيت أبو كنسا أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن وانين أتكنكم

من يحدثنا أو قال أيكم يحدثنا وقتتني وفيهم حذيفة وفيهم حذيفة أقول حذيفة أتكلم a cikin taron akwai sayyidina Huzaifa ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة وهذه باب الأبار أبن من ذن الله صلى الله عليه وسلم فلا أسكن فتنة قال حذيفة أنا إيه حذيفة ميزا باك ومن الأبار وساق الحديث كأنه حديث أبي مالك الربعي وقال في الحديث قال حذيفة حدثته حديثا ليس بالأغاليث وقال يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يحرز بين المسجدين هذا يقول قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري عن ابن عباد قال حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله صلى الله عليه وسلم يقول بدا الاسلام غريبا addinin musulunci ya fara yana bako a ɓoye ake yi sai da na umar ya musulunta sa'annan addinin musulunci ya samu gata yace manzo Allah ba san gaskiya an idan me za a yi sallah a ɓoye daga yau an daina sallah a ɓoye a fitin waje a yi duk da da yake tsaye wa sai ya udu kama bada a gariban zai sake komawa kuma kuma yadda ya fara farko sai manzo Allah ce fa tuba lil ghurabai alherin Allah ya tabbata ga baki a cikin ruwayan jarumi kila manil guraba su wane ne guraba sai ce an nusa'u min al-kaba'i mutanen da ba kabila ɗaya ta hada su ba wannan ya fito gana wannan ya fito daura wannan duhu wannan kaza wannan kaza duka zo suka haɗu suna yada addinin Allah to shine annuza'u min al-kaba'il kenan wannan daga Senegal wannan daga Sierra wannan daga kaza kaza kaza ba haka suka taru a Madina ba ai duk sa'an da in sunnar manzon Allah kake yadawa duk sa'an da aka yi magana an kamar da martani ka ba ta lokaci ka ishuru manzon Allah zai zo da shi bulala da kai yana bulala to manzon Allah ce tuba lil qurba'i tuba aka ce alheri Allah ya tabbata ga waɗannan bakin tuba shajaratun fil janna tuba aka ce alheri mai yawa duk fassarar da aka yi tuba mana manzon Allah yake bada al islamu ghariban wa sayaudu ghariban fa tuba alherin Allah ya tabbata da lil ghurabai qila al jannatu to manzon Allah ya musu addu'a bakin yace Allah ya musu albarka sai ka zo Allah ya rafi addu'a ka Allah zai kaga ko ka zo kana surun kana magana kana kaza kaza a in kai shiru manzo Allah shi ne zo na yaki ba shi ne mai yaki kana yada sunnar sa ba duk wanda ya zage ka kyale azu ala kulli safan hadisi ana sai wata rana manzon Allah zai na kamar da martani na kafa sai yana mai da martani yana ya dauki bulala yana ta bulala ba ka da abin da zaka je daga fassara da hauka kawai amma in ka za ka zaka mai da martani da kanka ka ba ta lokaci ba zai ma'ana ba in ka mai da martani dubu wani zai mai da martani dubu da kaya amma ka kyale manzon Allah ya mai da martani wani kuma ya faɗa kuma gari sai ne manzo Allah ce tuba lil ghuraba tuba la manan tuba suka ce tuba tuba lahum wa husnu ma'abid فروى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان معناه كره وقرة عين توبى للغرباء ويمرنا da sanyin idanu da kwanciyar hankali ya tabbata da baki da suke yada addinin Allah suna cikin rauni wanda ya zage su wanda karya su wanda ya hana su wanda ya ce kaza wanda ya ce manzo lahu wa qala ikramatu ni'ma lahu ma dalla da alkhairi da ke tare da su wa qala ad-dhahaqu lahu وقال قتادة حسنا له وعن قتادة أيضا معناه أصابوا خيرا وقال إبراهيم خير له وكرامة وقال ابن إجلال دوام الخير وقيل الجنة وقيل شجرة في الجنة duk waɗannan manzo Allah ke baki da za su zo su taru a Madina kuma baki ne su taru kan Madina baki ne su taru kan Madina nabi inna al-islam la ya'rifu al-madina kama ya'rifu al-hayyatu sai ce fatula lil ghuraba ta ce ma dalla al-hirin Allah ya gaida waɗannan baki da su suka taru ta ce man al-ghuraba su wane ne waɗannan ghuraba baki da manzo Allah ya ke musu addu'a riwayan dalil yake an-nisa'u min al-qaba'il mutanen da suka fito wannan ya fito kaza wannan ya fito kurna wannan ya fito dorayi wannan ya fito kaza wannan ya fito kaza wannan birge suka zo suka haɗu suna yada addinin Allah ba mutanen unguwa guda bane ba mutanen gari guda bane ba mutanen kasa ɗaya bace addinin Allah ya hada su guruncin su shine addinin Allah alƙiblar su shine addinin Allah Allah suka dogara gare shi man akunna manzo Allah su ya ha duk yadda akai billahi allazi la ilaha illa huwa sayyidul saboda suna cikin kariya na Allah eh. Allah ya rubuta sarki fi inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna inna Allah ashtara Allah ya saya biya sai malamai suka ce wannan abin lokacin da aka kira yana mallakan wane ne kamfani wa ake kula da shi da gyara shi da menene kamfani sai ka je ka saya ka biya kuɗi ka ɗauko ka kawo ya zama mallakar wa mallakar ka waye zai kare shi yace za zuci ranka na mallakar ka sai kai za ka kare kanka yau Allah ya saya ya biya waye zai kare Allah zai kare da kare wanka da Allah ne ne shi shi sa duk yadda aka yi wallahi za a kare in an so a daina ba ta lokaci manzo Allah ya addu'a yake nazzara Allahu ra'a sami'a maqala Allah ya haskaka bawan wanda yaji magana ta ya karanta ya iya ya haddace yaje yana yadawa manzo Allah ya nasa addu'a yake nazzara Allahu ra'a kai ka ce sawwada Allahu ra'a manzo Allah ce Allah ya haskaka shi ya baki daukaka kai ka ce Allah ya kaskatar da shi to addu'a ka ta je ta yi karo da addu'a manzo Allah wace ta za ta daukaka kana manzo Allah ko imam al-Bukhari ne yake ومن تكن بدعاء رسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجد كيتي ومن تكن برسول الله to akwai mudaf wa man takun bi du'a'i rasulillahi nusratuhu wanda taimakonsa da addu'an manzon Allah ne manzon Allah ya addu'a abinda ake sirrin rayuwa yau ku fahimce ta ku fahimce shi ka yadda da limamin garin ku malamin garin ku shehu ka yadda da shi yayi addu'a yayi kana jin daɗi ko to akwai bayan Allah da suka yi addu'a annabi Ibrahim annabi Nuh annabi Adam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Yusuf annabi Musa duk manzon Allah sai addu'a in suka yi addu'a dinnan ba kansu suke ba rabbi fili wal walidayya wal man dakhala baytiya mu'minan wal mu'minan mu'minan wannan bayan Allah su zaka bi addu'o'i da sai me suka faɗa wal kalma suka faɗa suka sai kai kokari ka shiga cikin wannan sifa shi ke nan ya fi duk wani malamin da zai ma addu'a ka shiga cikin addu'an annaba da mai ka shiga cikin addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin jimin duniyar na wallahi sai ya kyale ka sai dai ma la budda minhu abin yake ba maka don Allah ce kun lan yusibana illa ma kasaballahu lana abin da ya same ka din ma wai alkhairi ne gare ka lan yusibana illa ma kataballahu alaina illa ma kataballahu lana duk sanda aka ce laka na alkhairi ne alaika shine sharri ba ka bane لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ما أخطأنا ashe masifan ma da ta samu alheri ne gare ba mun ba da labari ba ai mun kawo misali duk misalan da muke kawo alhamdulillah rabbil alamin ba ran da aka saba daga hannu akan haka ce wannan misali karya ne ko bai dace da hankali ba ko ne da menene da menene a'a abin da yake kyau shine aqilu alaihim la abali abikum min al-lawn aw suddu makan alladhi tasbu ko ku daina zage ku da ko ku zo ku yi abin da suke yi mun ya kare muka ce ciwo shine farkon sojojin samun lafiya farkon matakin samun lafiya shine ciwo ba haka bane farkon matakin samun lafiya shine ciwo daga zarar kaji nan yana ciwo mana ana faɗa maka ciwon na nuna maka cewa wannan wurin fa ba daidai yake ba ka neman masa magani da kaji ya fara mana ana nuna maka alama ne wannan bujirin akwai abin da ya faru maza maza ka neman masa magani da zarar ka ji zafi sai ka tashi kai ne sai ka je wajen likita sai likita ya kawo magani sai sa sai ka samu ne sai ka samu lafiya ke yasa aka ce duk wanda ya zalunce ka shine farkon wanda ya ma gata wajen Allah kafin kai kai maka gata ba haka bane kuma muka kawo misali kuma misalan da muke kawo fili ne ba sa sala hankali alhamdulillah rabbil alamin kai da kai ka haifi ƴaƴanka guda biyu uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kana son sai ka shigo gida ka tarar da ɗaya na zalintan ɗaya ka zo ma ka tarar da ɗaya na dukan ɗaya baka san ma me ya faru ba har kun fushin ka sai je kanwa jin kanka da tausayinka da rahmarka duk sai je ina ƴaƴanka ne duk to balle Allah da ya haramta ya haramta ya haramta zalunci Allah sai inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu وما ربك بظلام وما للظالمين وما للظالمين حسد حسد الله kana zaluntar mutum kai yi masa gata na wajen Allah ka ce Allah ya zama yana tare da kai kuma Allah ba shi tare da kai don an ce wa malin zalimin min kaza min nasirin min ansar min kaza ashe zaluncin da ake maka gata ake maka wajen Allah da azzalimi ya san hirman da yake maka wallahi ba zai zalunce ka ba dan akasin haka yake so abinda yayi akasin shi ke faruwa banda in Allah wa yake mun sai yake ashe ciwo shine farkon zafi da kaji shine farkon matakin samun lafiya dan inda ba zafin yayi maka baka ba sai ciwo yayi ta ci yana tafiya ciwon da ya sami likitoci kansu ai sun fi shan wahala kan cutar da bata nuna alama ba ba haka bane da a ce bai cije ka wajen ba bai zafi ba ba za ka damu da cutar ba sai ta yaduwa yana tafiya yana tafiya har ya kama ko ina amma yana cizon kana jin zafi ya kace wai ma'ana ana ja